Ayyukan manzanni Sura ashirin da takwas Bayan da muka sira, sai muka ji, ashe sunan tsibirin nan Malta ne, mutanen wurin kuwa sun yi mana alheri kwarai da gaske, sai suka karɓe mu duka, suka hura mana wuta, gama ana ruwa ana kuma sanyi. Bulus ya tattaro itace, yana sawa a wutar. sai wani maciji mai dafi ya fito saboda zafin wutar ya cafke hannun bulus da mutanen wurin suka ga macijin yana lilo a hannun bulus sai suka ce wa junansu lallai mutumin nan mai kisan kai ne gashi ko da yake ya tsira daga teku duk da haka alhaki yana binsa sai ya mutu bulus kuwa ya jijjiga hannunsa ya jefa macijin cikin wuta bai kuwa ji ciwo ba suna tsammani zai kumbura ko ya faɗi nan take ya mutu amma da suka daɗe ba su ga wani abu ya faru da shi ba sai suka sake tunani suka ce shi wani Allah ne nan kusa kuwa akwai filaye na shugabannin tsibirin nan mai suna Philippus mai suna Fubilius shi ne ya karɓe mu, ya ba mu masauki mai kyau har kwana uku. Baban Fabilius kuwa yana kwance yana fama da zazzabi da atini, sai Bulus ya shiga wurinsa, ya yi masa addu'a, ya sa masa hannu a kansa, mutumin kuwa ya warke. Da haka ya faru, sai duka sauran marasa lafiya a Sibirin suka dinga zuwa ana warkar da su, suka yi mana kyauta mai yawa da za mu tashi a jirgin ruwa kuma suka tattara mana duk abubuwan da muke bukata. Bayan wata uku muka tashi daga tsibirin Malta cikin jirgin Alexandria wanda ya ci damina a wannan tsibirin, an kuwa yi masa alamar siffa tagwayen alloli. Da muka zo Syracuse muka yi kwana uku a wurin, daga nan kuma muka tafi sai ga mu a Rigiyum. Bayan kwana ɗaya, iska ta taso daga kudu, washe gari kuma muka kai fitiloyi, a nan muka sadu da waɗansu ’yan uwa masu bi, suka roke mu mu yi kwana bakwai tare da su, da haka dai muka kai Roma, da masu bi na Roma suka ji labarinmu. sai suka zo su marabce mu har a kasuwar Afiyus da kuma wurin nan da ake ce da shi masaukin uku, da Bulus ya gansu kuwa ya yi godiya ga Allah, ya kuma kara samun karfin gwiwa. Da muka shiga Roma, aka yarda wa Bulus ya je ya zauna a gidan haya tare da sojan da yake gadinsa. Bayan kwana uku, Bulus ya kirawo manyan Yahudawa da suka taru sai ya ce musu, Ku uwa, ko da yake ban yi wa jama'armu wani laifi ba, ko laifi game da al'adun kakaninmu, duk da haka an kama ne a Urshalima aka ba da ni ga Romawa a daure. Su kuwa da suka bincike ni suna so su sake ni, domin ba su sami ni da wani laifin da ya isa a kashe ni ba. amma da yahudawa suka yarda sai ya zama ne dole in ɗaukaka karata zuwa gaban kaisar ko da yake ba wai ina karar jama'armu ba ne shi yasa na nemi in gan ku in kuma tattauna da ku tun da yake dai saboda shi wannan da isra'ilawa suke sa zuciyar zuwansa ne aka daure ni da sarka nan sai suka ce masa mu dai ba mu sami wata wasika daga yankin Yahudiya game da kai ba, ba kuwa wani dan uwanmu da ya zo nan ya kawo labarinka ko ya faɗa wata magana mara kyau game da kai. Amma muna so mu ji ra'ayinka daga bakinka, domin abin da muka sani shi ne. sabuwar kungiyar karyan nan kowa yana muguwar magana a kanta. Da suka sa ranar da za su haɗu sai suka zo masaukinsa, sun kuwa zo da yawa sosai, daga safe har zuwa yamma, ya yi ta yi musu bayani, yana shaida musu akan mulkin Allah, yana kokari ya jawo su zuwa wurin Yesu ta hanyar koyarwar Musa da littattafan annabawa. Waɗansu suka yarda da abin da ya faɗa, amma waɗansu ba su gaskanta ba. saboda haka ba su yarda da juna ba kafin su bar wurin sai bulus ya yi musu magana ɗaya ya ce ashe kuwa ruhu mai tsarki ya faɗa gaskiya da ya yi wa kakanninmu magana ta bakin annabi ishaya cewa ka je wurin jama'ar nan ka ce ji kam za ku dinga ji amma ba za ku fahimta ba sam gani kam za ku dinga gani amma ba za ku gane ba sam don zuciyar jama'a nan ta yi tauri sun taushe kunnuwansu sun rufe idanunsu domin kada su gani da idanunsu su kuma ji da kunnuwansu su kuma gane da zuciyarsu har su jiyo wurina in warkar da su to sai ku sani fa Allah ya aika da labarin ceto har zuwa ga waɗanda ba Yahudawa ba, su kuwa za su saurara. Da ya faɗi haka, sai Yahudawa suka tashi daga wurin suna gardama mai zafi a tsakaninsu. Bulus ya zauna a wannan gida da yake haya har shekara biyu, yana karɓar duk waɗanda suka zo wurinsa da yake ba a hana shi wa'azi ba, ya yi ta yin wa'azin mulkin Allah yana koyarwa a kan Ubangiji Yesu almasihu babu tsoro.